بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك أنوا ما سو كلام ودسورا رم أديدي ونلوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قبعت شري شريني أكا أبن دي شافي تنبيه دا أمسا dangane da hukunce-hukuncen aikin hajji da umara da kuma ziyara duki muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya karba mana ayyukan mu baki daya alhazan mu maniyata kuma Allah ta'ala ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya ya kuma sa su yi aiki hajji mabarur kuma Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin su yanzu muna tare da uwa malam salis muhammad yaqub da yake karanta mana waɗannan tambayoyi malam bismillah bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba malam tambaya ta saba'in da ɗaya alhaji ko hajiya za su yi azumi a filin arfa bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah tambaya anan ita ce alhaji ko hajiya maniyaci da aikin haji shin yana yin azumi a ranar arafa duk wanda yake maniyaci da yake haji baya yin azumi a ranar arafa wanda yake baya cikin maniyata a wannan shekarar shine wanda yake yin azumi a gida azumin ranar arafa azumi ne mai muhimmanci azumi ne mai daraja azumi ne mai matukar falala a shari'ar musulunci amma wannan ya ta'allaka ne ga dukkan wanda bai filin arfa amma dukkan maniyaci mace ko namiji da suke filin arfa to lalle ilalla babu azumi a kansu kuma ba sa yin wannan azumin su abin da aka fi bukata shine su ci su sha domin su samu karfi da karsashi na tsayawa tsayin daka domin su yi tsayawa arafa su kuma ibadu da suke da alaka da wannan ranar arafa din saboda haka sai maniyyata su kula sosai da sosai maniyyaci baya yin azumin ranar arafa wallahu a'lam Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta 72 daga filin arfa ina maniyyata za su nufa daga filin arafa bayan da bayani ya gabata cewar ba a barin filin arafa sai bayan rana ta faɗi wannan ga dukkan wanda ya sami tsayuwa arafa kenan da rana baya barin filin arafa sai rana ta faɗi to hakan nan wanda bai samu tsayuwar rana arafa da rana ba sai da dare ya zo ya tsaya tsayuwar arafan shi ta yi to amma kuma sai ya yi fidiya domin ya bar wajibi wajibin shine mutum ya tsaya da rana har dare ya riske shi saboda haka yanzu idan maniyata suka kammala tsayawa arafa za su ɗunguma ne su hallara a kuma muzdalifa inda yake nan ne almashar alharam kamar da Allah ta'ala ya ce fa'iza a afadtu min arafatin fadhkurullaha inda almashar alharam kuma idan kuka gangaro daga arafa to ku tsaya ku ambaci Allah a inda ake kiran shi almashar alharam ma'ana a muzdalifa da almash'arul haram da musdalifa dukkansu wuri guda ne na Allah ya saka alkhairi tambaya ta saba'in da uku malam idan bayan rana ta fito a musdalifa ina maniyata za su nufa to bayan da maniyata suka gangaro daga arafa suka zo musdalifa a nan musdalifa a nan ne za su yi sallar magariba da isha magariba raka'a uku isha kuma raka'a biyu za su yi su ne kuma jam'an wa qasran ma'ana jam'an shine a magariba ana kammala magariba sai a miƙe a kawo lisha a daidai wannan lokaci allahumma sai dai mutumin da bai samu isa musu zalifa ba da wuri saboda gosulo ko kuma ko wasu ayyuka da suka shagaltar da shi ba lalle ilalla ba ne sai ya je musu zalifa din zai yi sallah domin watakila ya jinkirta hakan ya kai zuwa tsakar dare saboda haka da zarar maniyata sun kai musu zalifa za su yi sallah magariba da isha a nan musu zalifa za ku a nan kuma za a kwanta ba a rufa kai ga maza kenan mutum zai yi addu'o'i zai yi sallar magariba da isha hakan nan har zuwa lokacin da rana za ta fito ya yi sallar asubahi kenan a nan musdalifa ya miƙe tsaye sosai da sosai yana yin addu'o'i yana duk abin da ya kamata so bayan rana ta fito daga musdalifa yana musdalifa kenan sai kuma ya kama hanyar mina babu waɗanda aka ɗauke musu kwanan musdalifa ma'ana kwanar cewar sai gari ya waye sannan su bar musdalifa sai tsofaffi yake kenan da ƙananan yara biyu kenan da mata uku kenan da kuma wanda ke kula da su ko wanda ke kula da ɗaya daga cikinsu mutum ne yake kula da ayare na mata ko kuma yake kula da abin nan majiyata mutane masu eh, abin nan ƙarfi ba sosai ba rauna na tsofaffi ya samu ya huce da su ko kuma wanda yake suna da hidindimu na ba da ruwan zanzam da kula da maniyata to su an yarda masu idan dare ya tsala sai su huce su bar muzdalifa amma duk wanda yake cikin karfinsa to lalle ilalla dole sai ya kwana a muzdalifa sai rana ta fito sannan ya bar muzdalifa kuma zai ci gaba da addu'o'i da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin bukatun shi na alkhairin duniya da lahira wallahu ta'ala alam Allah ya saka alkhairi malam daga muzdalifa ina alhaji zai nufa bayan da alhaji ya gangaro daga arafa ya kwana a muzdalifa ya gangaro daga arafa ranar tara ga wata ya zo ya kwana a muzdalifa ranar goma ga wata kenan ranar babbar sallah to bayan da rana ta fito alhaji ya bar muzdalifa to daga nan muzdalifa zai nufi minani kuma mina din zai nufi kai tsaye wurin jifa nan zai nufa kai tsaye ba wai mina masaukin shi inda yake ba kai tsaye zai nufi inda ake yin jifa ne domin ya je ya yi jifan shaidan na wannan rana ranar babbar sallah wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta saba'in da shin jifa wajibi ne jifa na dukkanin bangarorinsa da jifa na ranar babbar sallah ɗaya kenan da jifa na sha ɗaya da sha biyu da sha uku biyu kenan wannan wajibi ne daga cikin wajibabbin aikin hajji idan mutum bai yi shi ba to lalle ilalla sai ya yi fidiya duk wanda bai yi shi ba sai ya yi fidiya domin ya bar wajibi daga cikin wajibabbin aikin hajji saboda haka sai a kula wallahu ta'ala Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta saba'in da bakwai a wane lokaci ake jifa ana yin jifa ne na ranar sallah jifa na ranar sallah ana yin shi ne bayan rana ta fito ga dukkanin waɗanda suka baro musdalifa amma waɗanda yake dama shari'a ta yi musu sassauci su baro musdalifa tun cikin dare kamar mata da tsofaffi da kuma wanda ke kula da su su ya halatta su yi jifa a wannan lokacin dama suna bar musdalifa ɗin wurin jifan za su nufa saboda haka ana yin jifa ne ta ranar musdalifa na ranar goma ga wata bayan rana ta fito kenan ba a yin shi in mutum ya shi kafin rana ta fito ya zai sanya aikin cikin garari amma sauran jifa su kuma ana yin su ne bayan rana ta yi zawali saboda haka a wannan rana ta babbar sallah jifan da ake ne jifa na jamratul aqaba jamra tunda yanzu daga musdalifa mutum ya fito zai huce jamra ta farko ya huce jamra ta biyu zai sai ya kai jamra ta uku sannan sai ya yi jifa wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi malam da me ake yin jifan kuma adadi nawa ake ɗiba abubuwan da za a jifan da su wannan jifa na ranar babbar sallah jifa jimara ɗaya ake jifa mu gane wannan da kyau na ranar goma ga wata kenan na ranar sallah jifa ɗaya ake yi wannan jamaratul ba kaɗai ake yi ba a jifan jamara ta farko tunda ka fito daga musalifa ba kuma a yin jifa jamara ta biyu sai ka kai jimara ta uku za ka yi jifa amma rana ta sha ɗaya da sha biyu da sha uku waɗannan duka jamurori ukun ake jifa kowace jamara ɗaya ana yin jifanta ne da tsakuwa guda bakwai kenan a ranar sallah da za ka yi jifa na jamratul aqaba za ka yi ne da tsakuwa bakwai sauran ranakun kuma ashirin da ɗaya saboda za ka yi jifa jamara uku kowace jamara ɗaya bakwai jamara ɗaya bakwai jamara ɗaya bakwai ya zama ashirin da uku kenan ashirin da ɗaya a ranakun sha ɗaya da sha biyu da sha uku amma na ranar sallah da muke magana ita jamara bakwai ake jifa tsakuwa bakwai ake jifa nam Allah ya saka da alkhairi malam wayannan tsakon kuni a ina mutum zai ɗauka daga garinsu ko ko a can maka waɗannan tsakuwa ana samun su ne a can maka sawawan arfa ka tsinto su sawawan ka tsinto su ne a muzdalifa sawawan sai da ka gangaro mina ka tsince su babu wani wuri keɓantacce da aka ware aka ce lalle ilalla sai a nan za ka tsinci dutse a duk inda ka tsinta sawahun wadin muhassir a nan ne ka samu duk inda mutum ya samu tsakuwa zai yi jifansu tsakuwar da ya kankanuwa tsakuwa ce da ake yin jifa da ita ya kankanuwa ce haka ba wai dutse ne ko takalmi ko jaka mutum zai dinga jifawa ba sai zama na in yayi wannan yana jifan shedan shedanin yana ramawa amma kamar yadda muka san tsakuwa ta dankon harbi to wanda yake a kasar hausa ya san dankon harbi da ake dame shi haka to yan kananan tsakoyi ire-iren waɗannan su ne tsakoyin da ake jifa da su wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi malam ya ake jifan warewa ake yi a jifan koko da ya ake yinsa jifan idan mutum ya zo zai yi jifa din zai dinga jefawa ne kamar misali ya ce ga tsakoyin shi ana ɗaya biyu uku hudu ya lissafa su guda ashirin da ɗaya ranar da zai yi guda uku kenan ko kuma yanzu tun da muna na ranar babbar sallah zai yi guda bakwai ne sai ya ɗauki tsakuwar haka wacce zai jefa kenan sai ya jefa a inda ake yin jifan akwai wani abu sangangan haka dogo akwai kuma ramin da aka yi yake a ciki nan ake yin jifan in mutum ya yi jifan wannan tsakuwar ta taɓa wannan abin da aka yi shi dogo jifan ka ya yi in ma ba ta taɓa shi ba ta faɗa cikin ramin jifan ka yayi biyu kenan in ba ta fada rami ba ta fada a ƙasa kafin ta shiga rami jifan ka bai yi ba sai ka sake saboda an ka tashi jifa za ka ɗauka ne haka allahu akbar ɗaya kenan allahu akbar biyu kenan allahu akbar uku kenan haka mutum zai yi ba wai zai dinga faɗan ɗaya kenan biyu kenan uku kenan ba a'a ba mutum zai faɗa da baki ba abinda muke magana kowace ɗaya jefa zai ce Allahu akbar kowace ɗaya jefa sai ce Allahu akbar idan ya kammala jefa tsakuwa shi guda bakwai a ranar goma ga wata to shikenan sai ya juya ya abinna ba zai yi addu'a ba a jifa na ƙarshe a jifa ranar juma'a abinna ranar sallah ba zai yi jifa ba ba zai yi addu'a ba bayan kammala jifa domin ita jamaratul aqaba idan aka kammala jifanta ba a yin addu'a wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi malam idan akwai cunkoso ko ko mutum yana nesa a gurin jifan ya zai yi zai iya yi ƙoƙarinsa ne ya yi dabara ya san yadda aka yi amfani da hikima ya ga ya kai inda zai yi jifa din sannan kuma jifansa ya kai daga ciki ba a lodan kaya ba ɗiban kaya mutum zai tafi jifa ya tafi da kaya niki niki jami'an tsaro za su hana mutum kuma ya cancanta su hana domin aka ce kowa zai ɗauki kaya to ai wani kayan sai ya zama waigi ya zama cunkoso shi ma ya ƙara cunkoso saboda mutum zai iya yin ba zai iya yin dabararsa ya ga cewar lalle ilalla ya samu ya yi jifa nan kamar yadda aka yi bayani wallahu alam Allah ya saka da alkhairi tambaya ta 82 malam idan mutum ya jefa sai ya samu wannan mutum mutumin sai dutsen bai fada kwangirin ba ya fito waje ya wannan jifan jifan shi ya in dai mutum ya jefa guda daya kuma ya je ya taba wannan abin ya fito waje jifan shi yayi haka na in ya fa in ya jefa bai taba abin ba amma ya shiga cikin ramin jifan shi yayi wallahu a'lam Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta 84 wace hikima ya kamata mani ya tiye gurin eh, tsakon kwanin nam wato hikima da ya kamata mutum ya yi wurin waɗannan tsakoyi da zai jifa da su shine na farko ya tantance su ya ashirin eh, bakwai bakwai bakwai yanzu kamar bakwai dinnan da muke magana na ranar sallah bai kamata mutum ya ɗauki tsakuwa guda bakwai ba ba hikima a ciki ya ɗauki tsakuwa guda bakwai domin in ya jefa bata shiga ba wannan bata cikin lissafi kuma babu yadda za a ya kutsa ce zai ɗauko ta sake jefa ta saboda haka abin da ake bukata sai ya zamana kana da tsakoyanka guda bakwai a hannu sannan kana da safaya kuma ko a aljihun gaba ko a ge abin nan tun da ba aljihu ma kana dai da safaya a hannunka ta inda ka ajiye su ta yadda ko da wani bai fada ba za ka iya musanya shi da wani so za ka akwai hikima sosai da ake bukatar alhaji yi domin kada ka je ka jefa tsakuwa bata shiga ba ya zamana ba za ka iya kaiwa kasa ba kuma ba zai yi ka sunkuya ba tunda cunkoso ne mutum yana sunkuya sai a take shi kada ka lalle ilala mutum ya hikima wurin ɗaukan tsakuwa da yawa kada ya ɗauki iya gwargwadon abin da zai ishe shi don kada a samu matsala kada kuma ya ɗauka guda takwas guda tara kuma ya je jefa su gaba ɗaya a ya iya ƙoƙari hikima wurin lissafi na ɗauka da kuma hikima wurin jefawa wallahu ta'ala alam Allah ya saka alkhairi malam tambaya ta tamanin da hudu me ake faɗa a lokacin da ake jefa tsakuwar a lokacin da ake jefa tsakuwar abin da ake fada shine Allahu akbar ɗaya ka jefa wannan Allahu akbar ka sake jefa wata Allahu akbar ka sake jefa wata Allahu akbar haka ake faɗa saboda kowa sai kokari ya ga ya rike kuma ya iya wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi malam idan maniyata suka manta da adadin abin da suka jefa sun jefa sun kai uku ko hudu sai suke tunanin uku ne ko hudu ko biyar ko shida ya za su yi idan maniyaci ya jefa tsakuwa shida sai kuma yake tunanin anya shida ne ko biyar zai mai da ita biyar ne hakanan nan in yana tunanin biyar ne ko hudu zai mai da shi lissafi mafi karanci domin kenan hudu tabbas ne yana kokwanton biyar ne tana ciki ko bata ciki so in ya mai da shi hudu sai zama ya jefa biyar ya kara da na shida ya kammala da na bakwai wallahu ta'ala alam Allah ya saka alkhairi tambaya ta tamanin da bakwai mace mai al'ada ko biki za ta yi jifa mace mai al'ada ko mai jinin haihuwa za ta yi jifa za ta yi jifa ba abin da ya dauke mata jifa kawai abin da ba za ta yi ba shine sallah amma jifa za ta yi jifa kuma hakan nan mai biki ita ma za ta yi jifa saboda kuma sani a dukkanin ayyukan hajji abin da mai al'ada ba za ta yi ba shine dawafi hakan nan abin da mai jinin biki jinin haihuwa ba za ta yi ba shine dawafi wallahu ta'ala alam Allah ya saka alkhairi tambaya ta 88 mace eh, ta macen da take cikin jifa tana cikin jifawa ta jefa uku ko hudu sai haila ta faɗo mata a lokacin ya za ta yi mace tana al'ada tana ta fara jifa sai al'ada ta zo mata shikenan za ta ci gaba da jifanta ba abin da ya taba jifanta sawawan ta jifa na bakwai ne sai al'ada ta zo ko ta na karshe kenan ko ta jefa na hudu sai al'ada ta zo ba abin da ya shafi jifanta za ta ci gaba da jifanta ne tsatsam Allah ya saukar alkhairi malam tambaya ta 89 ana yi wa wani jifa ana yi ma wani jifa wannan nan shine mara lafiya ko dai wani mai uziri shar'antacce da ya hana shi zuwa ana mai jifa a dukkanin ayyukan hajji jifa ne kadai wani yake yi ma wani amma wani baya ma wani tsawon arafa wani baya ma wani dawafi wani baya mai wani sa'ayi wani baya kai mika kanshi a aske domin ya zama eh, gurbi na kan wani da bai zo ba duk ba a yi jifa ne kadai wani yake ma wani kenan za ka yi ma wani bayan ka kammala naka sannan kuma sai ka zo ka yi ma wani da fatan allah maɗaukin sarki ya albarkaci lokutan mu ya albarkace mu ya albarkaci rayuwar mu baki ɗaya a daidai nan zamu da sa'aya sai kuma a karo na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu